بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم ngaba su koya filo ya buro gani bai karatu yi min littafiyan muqarrarul musabaqatul wataniya bai ba za yi tiyan asiratun nabawiyya wani bai katun yi gikini na wuye tiyan yi mini ciyan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ngayi ummu salamata na aini sun doyi inda ya giya abu umayya na to yi na ya ta yi mitu ciyan annabi sallallahu alaihi wasallam ngayi na na hafsa na igiya sayiduna umar na sayiduna umar wani yi labari ya tiya kendo na waba waya giwe wani bayan farko jan ajali na na yi katu ya emiton dondo emancin dondo na kendo na na na afsa lokaci na ya bauna yi ga hunaisu na biya jajali na wato babu a cikin gabaza gan be sahaba wuci ko ji ga abiya wa giwo bogo ka tuyo ye mancin doro e giwe en tugi ko na ba tuna ko na gabe bayana ujiye bicha na wa ba le zando ciye ga gabi za kirki gabe wa gimina shari'a e da jingin bai ji jinaci a da wuji su kuna jinaci gan bai annabi musa alayhi salam uga ganbe nabi musa ga inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatai man do ci ga nabi shu'aibu mai tafsirin do ci ga wujin waya uga nabi annabi musa ga me wa ga mini gin zagi guba mbo mi ga ni je waya a ci ga sayyidina umar wa bai ziyo sayiduna abubakar ganbe usman ga biya wa gin hafsa ga malaman shiga e kpaya waje be ko kwan zagi wule ba giye ga wayawu shari'a ya daji kawo sika tun zafi ko tu zafi kin dona na na khadija tun zafi annabi muhammadu ga na sallallahu alaihi wasallam masoyu na yi na fi sana ci ga tun fi annabi ga a ci gaga ba giyo tun len zagi yau ga wayawa mun ci ga mai gwako alada yin zawan gishi bo mun je bicha wato ya manci a ci ga ko waye ba gi yagin zagi le yawon da ciye ko zakirkin da ciye bewa ya gimi kin do na sayyidina ali wa gani bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gobi wa ya gi sayyidina amza na no le ya gi ja e wala sayyidina amza gani bi baba sayyidina ali dan ni ma ga abu talib e gin dagi utawa ga bi annabi muhammadu gobi wo sallallahu alaihi wasallam annabi ci tawzari yo gan yabe ke ba gani bi babu amza kpata ekoji yo na edaji da jiga ikudoji e gwete ya wona uje aiba wona mai man shabe ga bai na galiwe ga unde za lagiwe ga lube tun ba bo a eji wa na ule za je shi ba za be wani go yi shi tukwa yana sayyiduna umar sahaba najina عن عمر بن رضي الله عنه قال حين تعيمت حفصة بنت أمرا من خنيس بن خذافة السهم سيدنا عمر قال لوكتنا نانا حفصة نيجيونا وبيا قدقو وانشقبو وانتصوبا ابو نيجا خنيس يجي خذافة السامنة أجل وبياجي إذا باقينما وكان من حصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدراً wadda mini ya zai ji toci ta ganbe dufe ganbe annabi muhammadu yana sallallahu alaihi wasallam ya bane wanda ciwe ka gama lamini manguru shoga zandoro na fedo bi annabi muhammadu yana yalli ube da nufe be annabi na wuga ibada na waya jin rayuwa wa bukwata ne a ga zan na fedo ganbe annabi muhammadu wuli annabi ya sakon ni alkhairi na wadda na wace ya ijele wa kwata hmm. na yabuwa ga sahaba nabi muhammadu shi ji zaci ta yin gyara sallallahu alaihi wasallam Muna annabi ajiye su kuma ajiye su kuma ajiye Muna nabi ga ga khairul quruni qarni jamma na ga jamma pata na ga zai jife bai bewina sahaba wuji da wani su ku bai duya sahaba wuci kwannan gukwai badar amma madina ce a gabu jajalewa sai duna umar ga zuma na yi miwuci babu uchakpoji gumina nga yitsaguni gani be yau falakitu usman bin affan mi da ba na usman egiyan affan na yi sahaba uncikona na yi halifa ta ci zuma ya nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam wajen gin zagi gubayen annabi yawo nga yi rukai ya gani bai kulsumi kulsumiya zuma rukai ya ga annabi la kulsumi kulsumiya nga yi layu ga zunurai ne za ba haske guba ebona ga zabe ta cikin bojin giya na biso ko gubayawa sai ziyo sai sai na usman ga fara tuwarai hafsa mi ci haga biyu ga mai waga obi wagi mai hafsa fakultu mi umar ci haga biyu ga in shi ita an kahtuka ta binta umar wuga bawe mai wagan ga ya gimi jiya wayawe ne hafsa na sai duna umar haga gan bai Eh, sayyiduna usman ya ga ganbe sayyiduna eh, umari ga an zurfi amri mai ci lamarin nale falabistu layaliya fakal kadbada li allah a tazawwaja yaumi aza ga fataya mi wula ya e shindo ciji wugoyen doro wula fondo ciji lokaci na usman bello bayan sayidina umar na gawa ya ga o'o oh, oh, ebe na wabe mi mina al'amari na tulaya ya migba ni na ga igaga ga jin yawo lokacin nema ina da mi na dauna sayyiduna umar ga muke dauna da ba sayyiduna abubakar wa ga biyu ga in shi ita an kahtuka hafsata binta umar uga wai. me waga ya giye mi hafsa mi lawun jin yawo yawo fasamata abubakar sayyiduna abubakar susu falam ilai ilaiha shay'a adenu guna na umar ga boji wuce na na abubakar jibe na fe wata ga wuce na yabon fakuntu alai auja aujada minni ala usman ga ta ga wuce na wani wace ya na wala ba na usman wani ga wuce ga waga zagabe waya waga wayan doro bi wiwa wuji kiyo wuta ga wala na usman waya bayani wuji ga me ya je wubaniya mi bukata ya wubaniya amma na abubakar jiwu gandora ga wula fobe fe na abubakar ga yinda kan gaganci annabi sallallahu alaihi wasallam betin ya bai waya hafsa ya fa'an kahtuha iyahu mu magin wujiya waya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na tiya ga waya wuna eda na ji a wasu na kanga saidu na abubakar be mi wa hukun be wai wuce ganga o oh, o oh. la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya hafsa falam arji ilaik mile e ga wa wasa san ya ji faruwa gada bobe wani na e bona mi ga wa gan be wa giwe maga wayan dora mi choga ga ga mucha da be wani wale sa guruje hmm nge lalle na'am e ga muci da be mi Eh, ga wuce da bemi sayidu na umar abubakar ce yi uzuri ga ina inna lam yamna'ni an a ilai fi ma aradta illa an ka da alimtu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kad ha ga wuce ci kami ci ga yando robe waya ebwana mi fi pipe ga na, annabi sallallahu alaihi wasallam baza etiye gi wa hafsa ege na mi wo mi na anabi muhammadu wana sallallahu alaihi wasallam ngala mi je wo gando ro falam akun li ofshiya sirra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala utaraka lakabiltuha rawahu al-bukhari ngam wa ganken lasiri anabi muhammadu tulla gawe waji wa ya wana asiri na mi wami wana ngala mi gawe ndoro ayo da annabi na mi wofe ba za ti wani da ka annabi jin wuya wajen a? ga wujin yawo mi gi wujin yawo amma annabi ba zo ya ce wo mawa ganga yawo ga na daba na dana amma mi da kwaga ka annabi jin wuya wa? ga wujin yawo Kendo wa be mina Allahu akbar jama'i musulmi jile kendo na alamar yawon da gada yin sahaba nabi muhammadu shone sallallahu alaihi wasallam gala zan doro shishi ga sayidu na umar zade diyo na zan nake na wani jina zai lagiwa ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam a ga sayidu na usman na shi aje lasa dede na egin eh, zagi guba ya nabi muhammadu wujin yawo bai yawari sayidu na umar na wuke lagi na na fatima na na fatima e giuna ga ummu kulsum na na umma sayyidina ali na sayyiduna umar uji na fatima ya wore annabi muhammadu ke jina na aisha yawo na giya sayyiduna abubakar na boko jama'a musulmi za na ji maki ido shi yele dojayo zabo ci dojayo gama la akida jama'a na shiga na shiga sayyiduna abubakar kafiri usman kafiri umaru kafiri ngala mai sunna je jaga sayyiduna ali gagin zagi ulaya sayyiduna umar nai kafiri na sayyiduna umar dai kafiri kendo na shiya je gana ngole ga sayyiduna ali ya lagin zagi waya kafira ebo na sokula jaramu na musulmi lagin zagi waya kafiri ngala akida unja unja unja akida gura akida yahudu jiyo sokuwa ba soku kawo ji sai mi ya Nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e ga zainab e giya huzaima wuce ya giya zaba gina iga haris na agajin zagin na taki a ga umul masakin nga yi mi tsohicio annabi dai yi mi guba e zainab ne zainab bintu jash ne zainab bintu huzaima to gaya ba khuzaima suga ya bagwani alizuri qal tazawaja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zainaba binta ma alimamu zuri mini man mankwa ya hadisi jo uga nabi sallallahu alayhi wa sallam waya waji ganbe nzagina yiga zainaba yiga khuzaima na nzagina ma yajuta kiga umul masakin ne za gwagba gishi sumiyat li kasrati it'amiha al masakin ujiyan do ci layu sunnan na ebo ne zuyo ne doku gan biyan gici a giyan zagwagba gina jijimi a nabi muhammadu wani wani alli talaka je wani doku biyan ya giyan ngala hutu na ya talaka je waya min bani hilal bin amir bin sa'sa kabila ya banu hilal egiyan amir a ci a gabon zagin na yau. وتوفيت ورسول wa صلى الله عليه وسلم حي لم تلبث معه إلا يسيرا nzagin na jajali tom bera ya nabi nzagin na je dun fello kwabe muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam hadisin na imamu tabarani gobe bogon wudamini ya yi yimiya annabi sallallahu alaihi wasallam na jan ajali bai yi na na na khadija wajen hajjali tun maka wake a guta na nabi a tilalo madina na na na khadija jan hajjali yi mi ba ci na ke jan hajjali biya na nabi bai na gai ziyo zainab egiyar huzaima da kirki wa dokun bai rato ya sarawin galahutun ne talaka jau imam zuri ce ga ya ga zai yi bayan zagin na kafi a nabi puya wani gai abdullahi ya giyar jihar ebe una awo na we kwe ohuda ngala man jiga yi mina na bijin ya obe yi patana ya opa cijiyo nga le ziba na na aisha bana na jiya wuyu tun yi giya gutsun aina yi miya to abashi uga yi zainab bintu jasho tsoci baza nya nzagin na yi qur'ano zainab bintu jash ibn sokoto payawo sokoto payawo سوچه يا إلى بار من سورة الأعزاب قوة إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتوفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج fi azwaji أدعيائهم إذا قضوا منهن watara wa أمر الله maf'ula سورة العذاب so ce ga gani bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga lokaci na waye tuci kwayi be ga gani be zai to ci jini maya wace jini maya na nga yi zaido zaidu nga to ci bazayo ba za yi tiyo bai bana zai da wuji wuyo na annabi muhammadu ya bana annabi ce wulu gwagi ga waga galbe zabagi wuce ga amsi ka laika zaujak agwa soyi miyan a hakuri ji ya ce liban duro ga yadda zaga da yabo bai waje na agwa soyi miyan wata kilawa ma sun da soko sun da soko wato fifi nafsi kamar allahu mubdi wa tahsha nasa wallahu a haku an tasha lokaci na falon falamma qada zaidun ha watara shawaye ba bai mi mu bazan da gada ya zibo gada ya zaido gan bai a sadu ya wufe bai oji ya wuce bai Allah so ce ga gani anabi muhammadu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga zawajina ka ya zainab fa ya wayawe لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أدعياء fi أزواج أدعيائهم ima paya wanda paya wai mini hikima nake na wani fe ga musulmi ja ga ye a ga wadamuwa lokaci na egi na okpana a aga misali wa ga yi yimi wi egi na uji wa ma wa yi ba agin na mi udana wa ga gani bi wi ya wala wanda na kpo na lefi dabwa wo pagin zagin na yawo shari'a dajin yawo zaidu anabi kpawo ara fe juye ba anabi muhammadu ga yage anabi muhammadu yau sallallahu alaihi wasallam so kula al'ada wuce wu ngalau ga anabi ga wula ya waya zainabu pa na wuto lagun gani be egi kpaci yina ngai zaidu bogo waga giba gipa chide imi cha gabe imi imi uma safi udi ai bundoro sheria ga pawawo amma wai gishi kukuro yau haramu yau yau a ga yi min nan zagin nan egi ba kowe nga ji wuya wale to ga gabi wi ko egi wa so ki ulu go de ka fa puyawa amma wa igi pa cho halalli wewe ngala shari u go ga pagi aga igin na aga juwe ba go ma ma ud'uhum li abaihim wa aqsatu inda eyigin doro eba zai mauna na ga hadalci ba so ci bo egiwa ne bogo egi na ji Allah ya ogo pa ko egi egi o jina ga jaye gawa ma ọmarị mare egi egi mi o atso ma makanta Allah sunna ya zai mana ta bo undi alkhairi ga na ga so cewo in sunna ba ga uluta babo Eh, sun na makantu ko takadan doro na ke filina e, e zai mauna amma ba gifi waje fe sun fi miya kila wuce la sun nauta sun na uba e ba makanta ba a wa ga wa biwi kan doro da baban do cin canji sun na gama fe jiza wato kiwulu o bogo jama'a musulmi ji tsola da bin na shari'a wi na kabo baba wadi yin do lugwa to ga wani mawa. bana zan doci sunan da giwo ya wazo ya Wani nga tula be aziki ko be yau ko be mulki a a be yau. wa be yana nabi sallallahu alaihi wasallam so kwa zainab faya wayu so zainab faya wayu tsoci gai za ka domin hunna watara wa kana amurin layi maf'ula al'amar ya tsoci ma yan yiwu na ji faruwa nina Allah akbar Anas bin Malik ce yi. nga zaidu ya gina harisa ubebe ba nabi sallallahu alaihi wasallam fe tabbata ya ciye sha ne yayi a nabi ci fe gabi ga ittakilla su da soko wa amsika laika zawjak agwa sun yi miyo agwa sun yi miyo gangbana nabi fe ji lokaci ne fe tabbata ya ciye ya dufi bo gani be zainabi na dawana e bona waga da ya tayawa su wato labari shi be kin do na je a waje na annabi tayi zai laugu be zion be zaidun ne na waga da ita na nkpana amma yi waga ilami pa ina littafi lobe ina mm. arbe lokaci na zaidu be ba annabi ga mi yi min na yare mm, mi yi min na ya to annabi sallallahu alaihi wasallam ta kwagwe ce ya wabu kaji wufatin zagiya umar bato zai jiya zainab na aga wuji ba giwo ga wajigin na ya wayo ya wutu yi soko annabi ga ya zuwa na dai ilimin kur'anu na mu dai ilimin a hadisu ya tabi littafin na gwargwado amma ya rifi da tabi bayani mai guci jidana katon adazan kendo goyi na gana yi wa ga itace na littafi ne ya lobe ya yi ga mukarrarul musabakatul wataniya na ifi lobe kacha bayani ji dan karkashe ya tandoro sarawai amma yi tatiyan ebo ezafan bayani bai ga gama gurgudu na ya gana su kwa albarka wudin mawujin amfani biya wuce ana su ga zaidu fe dabo ya yi miun na ya nabi a nabi shagoga da hakuri ji bai yi miyoyin har bai dai lokaci na yawo bella ne yawo mai la so ko to fe ga nabi muhammadu ga zawaji na ka yan zagin na fayawa yawo allahu akbar anas ce ga yi gallau kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam katiman shay'an la katama azihi da nabi ga so yin do ci so mini wa yi na so ko ci yuna da annabi ga alamarin na so ne na di faruwa gadan bogan bezin ya bai yi me zaidu na numfaya wani ebona ga egina otu wayi miya ka kuyi soko so na ga waya upa ya na nga ole ga uchi bụ bona kiza wangi je ga wayi mi gi upa ya o uto mo wayi mi na ya wuji no ebona uyebu sarawi kendo na gu yebo gi una iga usama na ngala ja yuga hibbu rasulillahi za boye soko ga fakana zainab ta faru. amma zainab nan fejin alfari ala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ta timi na jikiya a nabi sallallahu alaihi wasallam na kin waju ga bayan ga zawwaje kunna a hali kunna wa zawwajani Allah ta'ala min fauki sabi samawat Rawahul bukhari waju fe fe fe dajin atochi etiye na sokojin ya wuna ngaye manceji a gaga gajiye ya waya ci soko amma mi ci na tatiyan e sama gutu a bawa nan ga ize faya wani gani bai tuci soko yana e sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar jama'a e musulmi shi nayi falala agai ba zai cici wani soko jiya Zainab bintu Jashi nan hadisin na dabo nan musadi fe lajin alfari tiya darja na soko jiya wuci faya wani ya nabi Muhammadu na? sallallahu alaihi wasallam su ko tsoya na bi labari ga zawaji na ka ha ya yi wufa ya wai wuji wa na gangani bai ziyan bai yi mina ya yi wufa ya wai zainab Madi dangi bo gani bai annabi sallallahu alaihi wasallam to ta ya yi mito ta ci buga ku? babu ya gina umma abi abiba wani garam lato ya gina abu ne na ya giwu ba giga yi gan ya gen abu sufiyana damni zai jefe kawai ya anabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam sahaba na damini zai ji zaba waje gito kona na je na sahaba na biji wani addinan waya a sarawai ya leba na daga dubu bai sayi na ali na dinan wayu a bulana ti wazi bajo su ku ya zaki tuba jin kacin la'ana wuce kwata ya tiye tsohon shi hadina lobauna insha Allah A zai su da daji bai ne bula na tiyu iri ya tanki cewa ba ga zan na sahaba nabi Muhammadu ya wuce maulana bufewa zan na musulmi ya ji wuta ki ga mai musulmi ji ki ji bai ya yagi zagi na nabi Muhammadu fa ya ngai layu ga khalul mu'minina ibn e an ga wale yi mi annabi ji nai jayo amma ga yagin nawa da na kiwiya wayo in ji himma zan na ji sai zabu na? ummu habiba radiyallahu anha annaha kanat tata ubaidillah bin jash bule ne yuga ubaidullah ege jash eza bagin na atan najashi da mini zai ji kela lokin yan habasha na e bai tu najashi lokaci na bai ba fai ku sahaba ji kiyan maka wani adabi shiga gala tela da eba ya na jashe wani jin adalci da mulki ubu ndoro na ga tibi na kuna waje tuzuma ngala man jiga kin ya afirka wuda mini ya kin bai musulunci kan lona wuna kin ya basha mini ya afirka buda ali ibn isa kai ga ga wa kana rahala ila najashi ubaidullahi na udabatu najashi famata babu ajali wudajen wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja umma habiba wa innaha bi ardil habasha annabi sallallahu alaihi wasallam shayi miyun na payawo yimin na mai da kiya basha bai balla wulwana Allahu akbar aga waga zipaya wa annabi ben zagin na waga su najashi e bani mu biya musulunci go mi shayi yo amma sahaba ji da jin na. wa musulunci go Allahu akbar eh sun kin wayo na ta ta diniya mi shambo ne amma wa musulunci go muzagin na tsubazona iza ba ginna na yitishi et sukin na e mutso ga ya sadakiya zagin na kin gi baya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam eh wannan wai ya sadaki ne arbatu alaf dinari ko dir'ami kutse da guni 4,000 dirham nga waya ya ce kinigi bo ya bayan sadaki bo kan gaganci jahaza ha mai indihi wa ba sa biha ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wucan zagin na ji shiri ga me yawo pabetu yuso koya ni sadaki madana bogo wuci wai zaba gina ga shurahbil ege hasana ga zaba gi wucin ga wulami tun zagin na arbe madina wulamu da ya nabi muhammadu ya ce yawo sallallahu alaihi wasallam waje a zuwa kullu mai indi na jashi shiri bata etu na jashi ji shiri yawo ko ce wa gaba go ci ko zagin na cina a ga etu nufe lagi lo yawo zan ro ce wa ga kaya na ko ya gi wuce na biya jiya na ya amfani na juma na wace egina wata la kala lo yawo na go wato nan mauna na wa da jiya ginna na da ga tu ta goya wagi wa da gwabo no da ga ga ile azuki ngamala addiyan zagin na da azuki sadaki go kini gi baya ubo bi annabi irin zagin na Allahu akbar annabi da yando dola tu zafin zagin na etiya una panaba Allahu akbar ibn yatsu najashi da batawani wa kana muhurun أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أربعمائة درهم رواه أحمد غي ميا نبي زي باتين واجي صداكين يعني وكي ديناري قوبا يميا نبي جيني وفيا صداكي أنا دونا ديناري قوبا 400 أما يوي وكي 4000 وكي نبي شيء 4000 ngole dirhami kputu edagwiki edaguni edaguni ngole uji ya titengiya wa double yayi mina jikena Allahu akbar to man zai la ya tawuci ko bai ti shani tu na jashin no a gan ga yito amma mujajalina zai je kun sallah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam so cha annabi ya labari bu da Madina wannan ga yito na jasha jajali annabi sahaba ji kuye ka madina a ji kun sallah na gai ga salatul ghaiba biya wuce ya zaga jajali maka ko a gudan kindo cha jajali ya le ya shari'a da jiga ya jama'a musulmi je ya jiye bo e safu ya la ne la e ti sallah wage wage zai na jajali maka ke iri faruwa na ji sando jina e tasafu fo ko ejo eye kan yi kun sallah ka bai ile kuya kin dona annabi muhammadu jiya etu jashin nana mini ka tun ci kona ibnu taymiya ga da shani etu najashin nana ga waye ji na waye su gici na ba hukunci be doka su kwaiwa daga kafirina e bane etu najashin wato giwu mai daji be musulunci ga mai ci shi kimya amma wuje hukunci obe je mai wuje tiya shari'a musulunci ba amma to ni wuje ajalina annabi ya ga kafiri waya ebo zai shiga wa mallam ya kun bi ma zalallahu fa ulaika umul kafiruna zandro ne ji hukunci be so doka so shi na kafiri a so ya tsugi ciji wa shi shiga yi kafira ga ibo ne ya lotu be doka so koya na a ya ji a wuye ji a na ji wani ga ji da wani constitution wuce ya kawa wuda gwagwa bal a tsofi karkashe hukumar Nigeria fi sai na hukuma ji biya sai wadda na hukuma yana gama lawa ga gaga dine wa karayi da mini zai man wuci kwaye sun na jeji ta kama bai yi ga wa ya ji na waga sun doro yi kafiri na ga yi buna an lotu mabe doka su koya na e lotu mabe a e sunna na biji kun salla umar lotu mabe doka su koya kimi wa e bana za ji yi lobe musaya wunde Kagwa Gorgodo na waji na gasu wuce da musulunci go mafi ji Gorgodo? na soko fahimna gogo je maji la fahimta ba man kirki jo ga da la fahimta la doro gina je la son zuciya ga ga dadi ne wani ma e ga dadi e ga wacha uzayi ga uzayi ga to sai hadisi ya yi mitwani ci nga yi maimuna ya e gen harisa abdullahi bin abbas ga yi ga tazawwaja maimuna wa huwa muhrim annabi sallallahu alaihi wasallam wajiya wa ya maimuna na annabi datuya ihramu yi ma'ana datu hajji kanga ulo umra jiji hadisi na buhari bai muslimi gobe amma bayanin da ci be annabi hajji ihramu kanga ne ken donso na na maimuna gana ibnu abbas mutaya labari nan amma da hadisi ya na na maimuna wato man ji maga kan doro hadisa be sahaba ne ji faruwa ya naga kaza sahaba no ci kaza ya za go yan wutso na e ji faruwa ya na gama la shari'a jin ida na wa da tuwaji wala gu tuwaji mai aga ya o pabe ginza ci ko wutso ga wage wala ya za ya ida sau ga zu tuwaji na gai e ga na zuna na na maimuna na ma ga ga ki pai musulunci go wa ga sababi wuna e yi ga umar fadli na umar fadli na wi yagi. yana na maimuna wuga mai yi miyan abbaso abbas na yin dagiya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam e ba maimuna na na yi kafiri umafe lwe miyan ya gi ufe da wa bayani ya musulunci e bune ya baya gi yi musulmi ga yin dagiya nabi ne abbas na fi maka kanga bune maka bu fuyawo sahaba shi lokaci na adiya nasara a to adiya nasara ya ku ya badara wani in zagin na ufe lomiye gi unji fe da wo bayani ya musulmi ji so rayuwa musulunci ga dawai shawa ya to musulmi ji unji na nasara na musulmi ji dena wuce ga wai ba zaya ba nye nasara na musulmi ide ti kafiri jo na e ba ni e gba e ba de lauzu e kpa ya wala da wana e bona e ba kafiri ji wani lobe yo imi ma musulmi ji wani lobe yo daga bago ya wala habas na yi bayan yagiya zina ya maimuna na lokaci na nabi muhammadu gada biya umura jiji babu maka wana waga biyu ga hali na yagiya ibi mu da bakuba na wani mai waga mulawun fayawa sababi ya wuda wani gani biya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gole ya akuri ma wa akuri kuri jin ya zuga ban nan su kuma gigun doci ko kan zagi addan bayi ba obe mu daga hakuru ji mu ci gaga biyu ba soko wallahi tallahi soko a yawa wale ce wanda soko ji yan zagin na daya don na gayi gurgudu ya katu ya yi nan igi kine ta yi mi twanishi mini mi ji yana nabi sallallahu alaihi wasallama mini mi guwa ni na mi suman manji gu ga nabi ji yawo be yi nan ga ba soko ya bi ba zagu zaguba na kenan gurgudu ne ganin social barcode bai ga cibici da zato cufa gani bai yi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu ashadu la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik